yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 25,31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye a kodayaushe da kuke da bukata a shafinmu na sadarwar intanet kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Aisha Mu'azu. kin san wannan shirin namu na yau da gobe a duk wannan rana ta talata yakan duba matsaloli ko kuma abubuwa da suka shafi ilimi ne za mu ci gaba da tattaunawa ne akan maudu'in da muka fara makon jiya akan batun kudirin majalisar wakilai na yi wa dokar samar da ilimin matakin farko na farko kenan na bai daya dan yi mishi kwaskwari ba. gwamnati a matakin makaranta wato school day a haɗa hannu da gwamnati da dinga tallafa musu irin ƙanƙananan abubuwa da ya shafi makaranta za su iya gudanar da su a kan kansu ma haka suna taimaka wa makarantu. wannan shakka babu yusuf a waka a bakin mai ita aka ce tafi daɗi mun jiyo ta bakin 'yan majalisar wakilan. za kuma ku ji cikakkiyar hira da Aisha ta yi muna da wani masani akan harkokin ilimi na 'ya'ya mata daga jihar Bauchi. a wato yadda tsari yake shi maganar ilimi yana cikin wani sashi na kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ba za ka iya kaiwa maganar kotu ba amma yadda aka tsama wannan maganan ilimin firamare shi kakakin majalisa abin da ya kawo wannan doka za ka iya kai hukuma kara cewa bata ba wani 'yancin ta na makaranta na cewa idan gwamnati ko hukuma bata tabbatar da cewa yara waɗanda suka kasa shekara uku da hudu da biyar da shida da bakwai ba an ba su ilimin firamare za su iya kai kara. muku layi domin ku kira ko kuma yi mana bayani na ku ra'ayoyi dangane da wannan maudu'i sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. fara da tattaunawar da ni da Malam Salim Muhammad wani masani a harkar samar da ilimin 'ya'ya mata a jihar Bauchi inda na fara da tabbayar sa tasirin wannan kuduri. Sai ya ce. duka yaro ko yarinya na da dama su yi karatu kyauta daga matakin firamare na har ramar sakandare wato cs1 zuwa 3 to a wata guduri da suke nema shine ra'ayin talakawa ta fama da matsala mm. su a ganin su don babu doka da zai kare wannan guduri to za a ci gaba da cewa ilimi kyauta ne amma ko ba kyauta ba ina aikin da muke na gudanar da ilimi a mata a jihar bauchi kuma yadda muke yadda makarantu a mun gano cewa wannan kudiri a rubuce amma a zahirance bakin tsabari ana cewa da yara su kawo kudin pta ana cewa da yara su kawo kudade kala kala to yadda kudade ya ka duba a gani ba a ya nuna cewa kamar ko makaranta ce take jabtar da wannan doka cewa yara su kawo kudi amma kuma su da al'ayin hukumomin ilimin ilimin suna sane da haka amma ba su hana ba saboda haka ita ce dan ilimi ba ba ta ba ne to a bayanin da muke ji kamar a gidan rediyo da kuma da jaridu da ake buga cewa su ɗan majalisa musamman shugaban wakilai eh, ya kuma cewa dole a samu doka doka da za ta kare wannan kudi to ba ta mata dokar ba za a iya ta mata dokar amma kuma ba za a bi dokar ba. Mm. ba za a yi aiki da cutar ba. Shi ne babban matsalolin da ake fuskanta a Najeriya. Kasancewar kayi aiki tare da hukumomin makarantu da kuma gwamnatoci ya kake gani za a shawo kan wannan matsalar? Kamar yadda na fara nuna nunawa shi akwai dokoki da yawa da ake a Najeriya musamman wanda ya shafi ilimi kuma inda abin ya danganci talakawa ne ko talakawa da dokokin ana jin su in ko ba a jin su in ake wannan misali in an yi ta ƴaƴan talakawa ne za su amfana. to kuma akwai mutane kamar yadda muka fuskanta inda da su ba a makarantun na suke ba su za su zartar da hukunci akan ko aiwatar da doka da ya shafi wannan da ake so a yi. to su ne ba su dawo musu aiwatar da su musu aiwatar da su saboda babu a su ƴaƴan da makarantun. Mm. saboda a wasu za su lura a yan talakawa ne mm. inda aka ce makaranta cuta daga firamare har karamar sakandare da ke jama a yan turmi tun da yan su masu gani gwamnati. sai mm. eh, ni a tunani na shi ne to ka za ku yi aiki indiya har ya shafi shi da cewa ya gaba doka wanda ne yaro ya samu ilimin kyauta firamare har su kasu kuɗaɗe wajen yara. Mm. kowa a duk cewa ana karɓar kuɗin titi har kuɗin mm. nan. Kuɗi ana gani wannan doka za ta yi gaskiya sai an samu wata hanya da a ya a dinga abin tun daga gwamnatin tarayya har ƙasa. Mm. A samu kuma hukuma daban da za ta sa ido akan wannan ita doka da za a yi. Baya ga batun kuɗaɗe da ake biya. Kwanakin baya akwai wasu hotunan bidiyo da suke ta yawo kafafen sada zumunta a whatsapp na ajujuwa ne a nan najeriya ajujuwa ne sai ga yara na zaune ciki ko a kan bulo-bulo ana ruwa ga nan dai a cikin ruwa kwano na yoyo babu kuma wani abu da gwamnati suke yi har yanzu a cikin sai dai kawai a ji cewa an yi budget za a ce kaza za a sayi kaza musamman a wajen gwamnati da muka muka shi za a ce an sayi kujeru amma an tafi makarantun babu kujeru za a ga yara suna zaune a ƙasa. Mm. to babban abin damuwa ba abubuwan da su samu sumitin da ke abubuwan duk sun fafashe ba a kan kai yara ke zaune ba a'a sumitin ya fafashe saboda haka yara suna zaune haka na a cikin kasa in farin uniform ne sai da ta girgin kamar idan na sha ɗaukar ko suna tsira da yara suna karatu a ƙasa. ta yaya za a bullo wannan matsalar domin idan yaro bai samu nutsuwa ba shi ma malami bai samu nutsu bai tattara hankali shi guri ɗaya ba a ce ana ruwa ga ruwa a ciki ta yaya malami zai tsaya yaya ma karatun zai tasiri. yanzu dai shawara da inda gwamnati na son ta yi aiki ta hannu da hukumar sglc wanda muke ce musu gwamnati a matakin makaranta hmm. wato school day management kwamiti a haɗa hannu da gwamnati da dinga tallafa musu irin ɗan ƙananan abubuwa da ya shafi makaranta za su iya gudanar da su a kan kansu ma haka suna taimaka wa makarantu to in dai suka ɗan samu tabbaci da jirgin gwamnati aikin nasu zai bunƙasa za su tabbatar da cewa sun kula da makaranta za su tabbatar da cewa yara sun samu wajen girma za su tabbatar da cewa in aji ah, kwanan yara ya ah, iska iska ta kwace kwanan aji za su iya kula da kwanan su nemo kwanan su mai da to a ra'ayin da haka haka yi gaskiya wani da suke sa iso daga hukumar NGO a kullum haka ce a bakwai ziyartar makaranta za ce babu kudin mota babu motoci za su bi babu abin da za a zuba mai a mota da za a fita ko makarantu saboda haka sun nuna za su san me ake yi ba a makarantu saboda ta ta fita. Salim Muhammad akan wannan batu. to ai lalle kan kuma aikin ji abin da yake magana ya ce abun ma abun ban tausayi a ce wai ga makaranta amma wai ba kujera ba teburi ga kuma kwano ma dai a buɗe a ce wai ruwan sama da da lokacin wannan iskar da sanyin nan duk ya kare akan yayan mutane to ina za a samu karatu mai inganci don da haka abin wani abu da ya dame ne game da wannan wasu bayanai da yayi shine cewa an ce ilimi kyauta ne amma ana karban kuɗaɗe daga hannun ɗalibai hukumomi sun sani amma kuma babu matakin da suka ɗauka To lallai dai kan kuma za ki ji kullum a cikin abubuwan da suke faɗi za su ce ana ba da ilimi kyauta ana ba da kayan karatu kyauta hatta ma shi kan shi kayan sawa da ake ce ma uniform an ce kyauta ake ba da shi amma kuma a zahirance ba za ka je ka gani ba. To Allah ya kyauta. To amin To yanzu bari mu je ga wannan tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da waɗansu 'yan majalisu domin duba wannan kuduri da kuma dalilan da yasa suke goyon bayan wannan kuduri da za a sake mishi garan bawul. a wato yadda tsarin yake shi maganar ilimi da maganar tsaron ƙasa da waɗansu dalilai wanda suka dogara na haƙƙi na ɗan adam yana cikin wani sashi na kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ba za ka iya kai shi kotu ba ba za ka iya kaiwa maganar kotu ba amma yadda aka tsama wannan maganan ilimin firamare shi kakakin majalisa abin da ya kawo wannan doka na cewa a tsarin mulki kwaskwarima a hidda wannan maganan ilimin firamare ya zama na cewa a kai shi wani sashe wanda za ka iya kai hukuma kara cewa ba ta ba wani yancin ta na makaranta ko kuma ba ta ba wani yancin ta na makaranta ana so a hiddo shi a kan ya zama mazaunin shi na dindindin na cewa idan gwamnati ko hukuma ba ta tabbatar da cewa yara waɗanda suka kasa shekara uku da hudu da biyar da shida da bakwai ba an ba su ilimin firamare za su kai kara. A ciki akwai batun cewa a ba su ilimin firamare nan har zuwa sakandare kyauta? A na firamare ne aka ce dole. Dole na firamare ne aka ce wannan ya zama na cewa ana so a tabbatar da shi a kan gwamnati na cewa ta ne ta tabbata cewa kowane ɗa na Najeriya ɗa da ɗiya na Najeriya an ilmantar da su har zuwa mataki na firamare kyauta kuma dole. Ko da iyaye sun ki. Ko da iyaye sun ki. Ana iya kai karin su eh, shi yasa aka cire shi daga inda ba za ka iya ɗauka ba za kai kara ba aka sa shi inda kowa zai iya kai karan cewa kai baka bari aka yi ɗanka makaranta ba kuma ke gwamnati ba ki kai ba ki ilmantar da yaro ba sunana honorable yugo da hassan kila ina wakiltar karamar hukumar gwaram a jihar jigawa to ai a gaskiya hajiya in kin duba kusan ilimi shi shine ginshikin komai a rayuwa kuma kirdiga ta nuna cewa a duniya ma gabaki daya babu kasar da yara ba su je makaranta ba su da ilimi kamar kamar najeriya yaran nan wanda suke yawo da kokowa ko ina kamata ya ce a sun samu ilimin nan kyauta gwamnati ta daure ta san yadda ta yi ta ba su ilimi kuma kyauta na firamare domin idan aka sami ilimin nan abin da zai kasance shine za a samu abin yi za wannan abin da ke na ta'addanci da kidnapping da abin da ake ta duk ba zai yiwu ba in dai akwai ilimi ai an san cewa hanya ce mai kyau wadda mutum in yayi mai kyau ya sani in ma mara kyau ya sani saboda haka ilimin nan mu muna goyon baya cewa lallai mu da muka fito ma daga wannan arewacin najeriya shi ya tamu kamata a ce wato mun bai wannan kudiri cikakken goyon baya banda mu 'yan majalisar ma hatta ma mutanenmu na gida na waje sai mana irin mu wanda muke wakilta da sanatoci da gwamnoni da kansuloli a yi musu magana lallai a tabbatar cewa an ba da ilimin nan kyauta ga yaran mu ko ina ko ina ka je a kasar nan a nan arewa za ki ga yara dubbai suna yawo ba abin yi inda suna da ilimi mutum yaro ma zai samu a kansa abin yi ah, yana da zai iya rubutawa ya karanta kuma sannan shi ma ya san in ma sana'a ce ya yi idan ma aiki ne zai nema ya yi komai ganganta iliminsa zai san abin yi don mutum yana da ilimi akwai abubuwan da ba zai iya ba ko sai ya yi tunani ma kafin ya yi su waɗannan yaran su a ah, a gaskiya fi sabilillahi wato hajja ce gare mu mu yan arewa waɗannan yaran da muke gani bai kamata ce mun basu suna ta yawo sakaka ba domin zai ga an ce yau wane ya zama roba yau wane ya zama kidnapper yau wane shine shiga kwalla gida shine ɗan tasha shine shine wannan kowace abin da ba shi da kyau a rayuwa so ilimin na hajiya yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma za mu duk abin da za mu yi a majalisa mu ga cewa mun tabbatar cewa wannan abin ya yi an ga ki tuna ai kamar mutanen kasar yamma sun zamanin da muka san cewa sun kawo ilimi kyauta kuma abin ya tallafa musu har yanzu ma yana tallafa musu kan ilimin nan kyauta daga firamare har zuwa sakandare sai dai zuwa sakandare wannan zai zai wani abu yaro kuma zai san yadda in zai ci gaba in kuma ba zai ci gaba ba iyayen ake so a tunatar da su cewa fa ilimin nan fa ilimin nan fa wato shine ginshikin komai na rayuwa yanzu suka duba kowane kauye za su ga akwai malamin makaranta ko malamin asibiti ko duba gari ko irin masu zuwa abin na gona ma akwai masu in sun bar 'ya'yansu sun yi ilimi su ma kansu za su taimaka musu da sauran 'yan uwansu saboda ka iyaye kamata muna kira a gare su su tabbatar 'ya'yansu idan ma aka ce ilimin nan kyauta ne ya kamata su tabbatar cewa sun ba wa 'ya'yan nasu dama su je su yi wannan ilimin. sunana honorable aisha jibril dukku ni ce memba mai wakiltar mazabar dukku da na faɗa a jihar gombe alhamdulillah wannan doka ta mana daɗi mu ma wannan doka kuma kuduri shi shugaban majalisa honorable hakim femi bajabi amila shi ya kawo ta kuma mun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari sannan kuma mu a gare mu musamman mu iyaye mata ta fi mana daɗi saboda 'ya'ya matan da ake hana su zuwa makaranta sai kaga 'ya'ya da yawa 'yan mata suna talle an hana su zuwa makaranta sai a ce su ne su je su yi talle to mu kin ga mana daɗi saboda kin ga 'ya'ya mata za su koma makaranta sannan kuma wannan ganganci ne ma rashin tura yara makaranta ya rashin tsananta wannan doka shi ya jawo ake barin 'ya'ya gaba ɗaya a waje amma yanzu da wannan doka ni da ke duka muna da dama mu shiga gida gida mu ga 'ya'ya matan da ba a kai su ba mu ce me yasa ba a kai su makaranta ba ko waye ne yake kula da su mu kai shi ko domin mu bi ma 'ya'yan nan hakkin su dan shi ilimi shine gishirin rayuwa in ba a ilmantar da mutum ba ba zai san Allah da ya halicce shi ba balle ya san yadda zai ya bauta mishi ba zai san yadda zai ya gyara rayuwar shi ba ba zai san yadda zai ya ci gaba a makaranta ba idan ba ka da ilimin firamare ba za ka je ta gaba da firamare ba idan baka da ilimin ta gaba da firamare ba za ka je ta jami'a ba ko kuma kwaleji uh, ba na ilimi na neman ilimi ba to kin ga wannan doka idan dai aka riga aka rattaba mata hannu to mu alhamdulillah doka ta ubec ba a assasa shi ba kuma dokar ma yanzu ta zamanto ta yi kwance zance saboda a dokar an ce wai duk uban da bai kai shi makaranta ba ko dan shi waye biya naira dubu biyu to yanzu duk tara kenan tara kenan shi kenan abin da zai biya a cikin dokar kenan abin da aka ce kuma a wannan haka din ma ba ban taba jin an kai wani uba don bai kai shi makaranta ba ban taba ji ma an kai shi kotu to kin gani ashe wannan doka yanzu zai bani dama because wancan doka ba a asasa shi ba ma to amma ba mu da dama amma yanzu wannan kuma kin ga wannan doka ta ba mu dama kowaye ma an ba ma eh, wasu iyaye dama an ba ma kungiyoyi masu zaman kansu an ba ma kowane mutum na Najeriya dama in ka ga abin da bai dace ba ba aka yi yaya makaranta ba to maza garzaya kotu domin a kwato mu wayannan yayan hakis kin ga kamar ni da na fito daga yankin arewa maso gabas inda ake tashin hankali inda iyaye aka kakkashe su aka bar ƴaƴa marayu wasu ba uba wasu ba uwar ba uban kin ga zan koma in haɗa kai da gwamnatin jihata musamman ta jiha ta ta jihar Gombe domin mu bi sansani sansani mu tabbatar mun kwaso 'ya'yan nan tun ilimin firamare nan kyauta ne kuma gwamnatin tarayya ce za ta ba da gudumawa na ilmantar da 'ya'yan nan mu je mu kwaso su mu sa su a makaranta tun za a ciyar da su a makaranta to dama me ake nema ciyarwa shine muhimmi in an za a ciyar da su a firamare sai mu kawo su makaranti gwamnati za ta gina azuzuwa gwamnati za ta ɗauki malamai sai mu dawo da su makaranta domin mu tabbatar kafatan yaran nan da suke zaune a wa'annan sansani sansani mun dawo da su makaranta kuma idan suka samu wannan ilimi ya inganta zai kawo da abubuwa da yawa irin ta'addancin da ake yi nan duka zai ragu sannan rashin abin yi zai ragu domin za a koya musu sana'o'in da za su domin su rike kansu su dogara da kansu kuma su taimakawa gina a ga baki ɗaya. sunana dr abdullahi balari misalami dan majalisa mai wakilta gwadaba ilela daga jihar sokoto hajji ake san shi da ma matsayin ilimi ilimi haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa a ilmantar da shi dole ilimin firamare dole ne kowa haƙƙi ne matsayin shi na ɗan adam ya faɗo ɗan adam sun rika shi sun samar da shi to su karantar da shi ya san iya rubutu da karatu akalla dole kafin yi wannan rayuwa don haka wajibi ne dole ne ko a addini ma dole ne neman ilimi kuma dole ne karantar da mutum don haka haƙƙi ne na yaro da in ba a bashi ba ya kamata a bada dama ga yaro ko wakilin yaro ko wani wanda ya damu da harkar yaro ya ɗauki mataki na shari'a a hukuntar da wanda ke da haƙƙin kashe makaranta bai kashe makaranta ba don ilmantar da mutum haƙƙi ne nashi dole ne akan ƙasa haƙƙi ne dole na aba dan kowane dan adam ilimi zuwa mataki akalla na sakandare su ya iya rubutu da karatu wannan a doke mai haƙƙi amma in ba a yi haka ba an zalunci yaro kuma ya kamata a haifar mai da haƙƙinsa na zalunci da ake to yanzu wannan dokar za ta ba da dama kenan gwamnati ta ba da ilimin nan kyauta ba dole sai iyaye sun kashe kuɗi ba dama ai ka'ida fa ba wai Najeriya ba duk ƙasar duniya haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa a bashi ilimi shi irin rubutu da karatu basic kuma rashin bashi shi an saba ma doka kuma an zalunce shi kuma ya kamata a yi tanadi na ana ya ƙaro wanda duk ke da alhakin hana shi dama na je samu wannan ilimi To Yusuf kaji dai irin bayanan da suka koro. Kwarai kuwa da gaske. Wato yanzu za a iya idan har wannan doka ta tabbata za a iya hukunta wato za a iya kai mahaifi ko kuma gwamnati kotu. To ai idan kika duba kasashen ma da suka ci gaba, mm. ai matakin ma ko ce tsaurin abin ya wuce haka. Mm. A nan kamar nan kasar Amurka idan uba bai kai ɗan shi makaranta ba, a har gidan yari yana zuwa. Mm, kamar yadda ake kokari kenan a eh, da wannan dokar eh, ko Najeriya a ce naira dubu biyu ai ba ai ba zama abu ba ai ko baka da wani abu ma za ka san yadda za ka samu dubu biyu ka biya domin kawai a kyale ka ah, wani abu kuma da ya dan dame ni shine wannan doka zai ba da dama ne a baiwa yara ilimi har zuwa matakin firamare kawai eh. secondary ba to kin ga kamar nan kasar da aka ci gaba shi watan ilimin secondary ma kyauta ne a nan kasar kwarai da gaske daji eh, a dai fara da firamare kwarai idan aka ga abin da ya tafiya ta tafiya mhm, sai a gani kuma za a yi nan gaba gaskiya Sama eh. masu har yanzu dai shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu ji ko me 'yan majalisar dattawa za su tofa game da wannan kuduri ga yadda Sanata Yusuf Abubakar yake kallon wannan kuduri. ai dokar nan daidai ta yi in za a tuna lokacin da turawa suke mulkin kasan nan ai sun yi irin wannan dokan duk wanda bai kai ya shi ko dan shi shiga makaranta ba yi a kama shi na yadda kuma abin da ya kamata a yi a kasan nan kenan duk wanda bai kai dan shi ba makaranta ba a kama shi ba a daure shi dole ne kawai you 'ya'yan mu yi karatu in ba haka muka yi ba nan gaba ba za a samu ma wayanda za su rike kasan nan ba don haka ni na yarda da wannan kuduri da za a yi idan ma aka kawo wajen mu a zan yi supporting wannan kuduri duk wanda bai kai dan shi makaranta ba oƙin shi makaranta ba a kama shi a daure a kai fursuna ko wata shida ko zuwa shekara ko wata tara amma za a iya cin taron mahaifi in bai yarda dan shi je makaranta ba to ni ba zan yarda da tara ba me yasa a sabili da tara mutum ya zo watakila a zo a yi tara watakila yana da kuɗi da zai biya idan ya biya taron nan gobe fa amma ba kowa ke son zuwa gidan fursuna ba don haka in ba dai yino taron za a yi makudan kudade ba in ba haka ba gara a yi ko fursuna wata shida ko zuwa wata tara in mutum bai kai ɗan shi makaranta ba bai kai ɗan shi makaranta ba a gefen gwamnati kuma dole ne gwamnati ta tashi ta tsaya ta tabbatar makarantu na an gera su ba makarantu ne wanda yara kawai za su je su yi wasa ba malamai ba ajujuwa ba abin karatu ba littattafai da sauransu to a wannan kuma dole gwamnati a tabbatar ta tashi ta tsaya ta yi wannan a wannan ne za a iya cewa in gwamnati ba ta yi ba a kai karan gwamnati ba ta ba da daman a samu littattafai ba ta gina makarantu ba ba ta kawo malamai ba da sauransu amma shigar da yara makaranta inda har iyaye ba su yi ba kamata a kama iyayensu a daure. To masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana min ra'ayinku a kan wannan maudu'in namu. To mun samu mu na farko eh, daga jihar Kaduna wake kan layi. To hajja mai babban suna barkan ku da safiya. Barkan mu dai. Kuma na gaida shi ogan Yusuf Aliyu Harande barka da aiki. To barka ka dai Malam Murtala. na Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna tare da kai ne ne ra'ayinka? To ra'ayina shi da cewa tuntuni ya kamata ƙasar nan namu Allah ya mata arziki, Allah ya mata baiwa kuma ƙasa ne wadda gaskiya al'umma suna ƙoƙarin da yawa gwamnati su halin a kuna da suke ciki halin talauci da halin maki da suke ciki suna haƙuri da halin da suke ciki shine cewa kamata dama a ce ai a bada ilimi ai a yaji a kasan da ba arziki da akwai talauci za a ce a samu mana firamare ya wadata ina ya kamata har sakandare don kun ka bayar ilimin sakandare to ko a nan ka bar shi zai iya neman aiki zai fitiro ma kanshi wani abu kuma duk sanda ya samu damar ci gaba da karatu zai ya ɗaurawa daga inda ya tsaya amma ya mutu ya sami ni ina da ilimin firamare ya tsaya nan to gaba daya a tawagun wasa ma kan ya kare da girma ma karatun zai tafi muna kara yadda Allah ya mana arziki irin kudaden da za a kira ta za a gyara majalisa dubu talatin da wani abu me sai ana gina makarantu an ce mana za su gina makaranta dubu goma za su gina asibitoci kanana dubu goma ya kamata duk wani na jigina ba sai an gyara majalisa ba ai ana ta ita majalisa To malamar Talala yinka ya abin nan ta mu koma mu tafi jihar Kebbi mu ji wake magana daga Kebbi. Salamu alaikum kuna magana da Shehu Arba Asara daga Kebbi State. To malam Shehu muna jin ka. Malam Safilu wai su ina so in yi maka tambaya shin wai ita wani gwamnati ta Najeriya shin so take ta bi yan talakawa da masu halin a yi ta kashi ne wani irin bala'i ne wannan malam Safilu. Malam Shehu ba malam Safilu ke magana ba Yusuf ke magana. o yi su baran dai da eh. duba ga irin hitinar da ake tawa mai yanzu an ware wai dubu biliyan talatin da bakwai za a gyara majalisa biliyan talatin da bakwai an gina majalisa ga biliyan biliyan bakwai an ware biliyan talatin da bakwai a za a gyara ta wani irin bala'i ne wannan talakawa suna cike da tana wallahi najeriya eh. to ya za a zo a ce wai yanzu an ce in ba in yaro bai sa ɗalibin in ɗan shi makaranta ba za a ci shi tara to ai da haka nan ma in haka ce mutane za su kama yi najeriya ci gaba da kashe mutane mana amma wannan abu ai yayi yawa wallahi to kana ganin wannan dokar bai bata dace ba kenan ana ka ganin wannan dokar wannan dokar sai jiro hakin wallahi bata bata dace ba wallahi wannan bata yi ba wallahi to mun gode to daga kebbi kuma yanzu bari mu tafi jihar Bauchi wake kan layi daga Bauchi ina tare da Bashar Mani ne daga Bauchi to Bashar ka ji maudu'in da muke tattaunawa akan yau menene ra'ayinka eh to gaskiya har ga Allah ra'ayi ne shine wannan dokan bamu mu goyon bayan ta gaske. me yasa saboda ya kamata hukumomi su ɗauki matakai a kan karatu din na bada gudunmawa to ai abin da ake kokarin yi kenan domin a samar da ilimi kyauta kuma wajibi dole iyaye su tura 'ya'yansu makaranta kuma ita ma gwamnati dole ita ma ta samar da ilimi ta bayar da ilimi kyauta to ai yawanci dokan a baki ce kudi ba su aiwatarwa To mun gode da da lamu dai wannan layi mun rasa. ya tsinke ba. To kin ji ya ce wai ai wai dokar kawai a baki take amma babu ita a aikace. To kar mu da rai. to lallai dai kan da rai kwarai da dai akwai kyakkyawar niyya eh. sai mu dora da addu'a kuma mu ga inda tunda gaskiya ita wannan doka idan har za ta tabbata mm. to ina mai tabbatar miki da cewar Najeriya tana iya shiga sahun waɗannan ƙasashen da suka yi fice a fannin ilimi a duniya kwarai da gaske to Allah ubangiji ya dafa kuma ya bada iko ya kai ga gaci. To lallai kan Allahumma amin. ta masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin. Yusuf Aliyu Harande. Da kuma wanda ya ba da umarni Daniel Brown. Ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya. Kai